نعم ما نعم. فإن للعبد حظا وعليه حقا باوى نادى ناس قصو كما باوى نادى ناس حقي فحق الله عليه هل إن على ذلك تنفيذ أوامره والقيام بها والاستكثار من طاعته ديويت ما استطاع بحسب الإمكان والاستقال دشقلتها بمحاربة أعدائه ومجادلته ولو فرق ذلك jami'an ko jam'iyyatahu ko da wannan zai hana masa diswarsa hudurul qalbin jam'iyya ai mun sai ya fafa ya san yasa ba a san a dinga yawan fasa ga bashi suna sa jam'iyya shine halwansa ko da zai ja masa tsinke ta sa da jama'a eh ta kuduwa da jama'a ga ba mai da ya ware daga jama'a تو کولا دے تین کے شیشی بے سکین جماعت ہو پندے تین کے شیشی بے سکین جماعت ہو وستتہ دو رہو دے واتے مساہ لفتن کچھ یہاں سا فہذا ہوا العبودیت اللہ کی مراد اللہ وحق ہو واما الجمعیت والمراقبہ اما الجمعیہ حضور القلب مراقبہ Wal والاستجراق والدلمية في الفناء وتعطيل hawa da kyale hawa bas su kaga idonka bai yi aiki ba kunne bai yi aiki ba harshen bai yi aiki ba ko da zai iya yin tasbihi gaba kuwa hannaye ba sai aiki ba kafafuwa ba sai aiki ba kaga ta hawa ko da yake kafa ba ta cikin hawa da hannuwa hawa su dai gani ji ɗanɗano shinshina laushi ko kaushi to kaga idan mutum ya koma ya ce ya yi hoto ya yi halwa kaga wannan duka ba sa aiki kaga an yi asarar ayyukan lada fana'i hawa hawas wal jawarihi an irsaliha ila ta'ati daga sakin su zuwa ga والاستكثار بين هذا يوي كدس كذا في الجمعية فهذا مجرد حظ العبد ومراده وهو بلا شك عن أمر شيء فيه هو ألذ وأطيب من تفرقة الاستكثار ده قبل إيديه يا كبات إيديه متيحة في موريه يا في أمفاني من الطاعات لا سيما إذا شهدوا تفرقة المستكثرين ما ما إذا سكت أن بمبنش ما فيه دعوة منها وقلة نصيبهم من الجمعية كغباس لكفوة حضور القلب هما جمعية يعني حضور فإنهم تشتد نفرتهم منه والنذيثة سقوط لك قريشي ويعيبون عليه ويزرون به وقد يسمون مرة أو مرة أوه كثير الصلاة سوء جمعية كده yan kalwa irin suka ga yan masu amfani da hudu sukan ce yan suka ga mutum yana yawan sallah sukan ce wasa kakilu hausari ah shi na ya rai nauyin shi ke da yanzu kana zaune kan da duba kana ta sallah kai mata nauyi kawai ma wanda suka yi nauyi amma ka tsaya kawai sai ta tunani kai ta tunani kai ta tunani kai ta tunani ba ba ka da kuwa kaga ba abu nan ba amma wancan kwallo kai na kai ko ka ɗaga ka faɗi kai wani ne kai ai wannan sakil sakakilul husri daga wani za su shiga wani wata mahalakan eh, masu jam'iyya masu ne masu jam'iyya yan halwa zaune suke so wa marra auhu kasirul tawafi wanda suka ganshi yana yawan tawafi sukan ce masa Humarul madari Ja jakunan zagayawa wa nahu haka. wa kada akhbarani marra a ibnu saba'i ibnu saba'i dai wanda kuka sani su fitna ka'idan yana zaune fi tarfil masjidi al ina gefe masallacin mai alfarma wa huwa yasharu min taifina yana izlan cewa masu tawafi wa yadhummuhum wa yaqulu ka'annahum ka'annahum al-humur dan su kaman jakuna hawla al-badali أو نحو هذا وكان يقول إقبالهم على الجزية أفضل لهم ولا ريب أن هؤلاء مؤثرون لحضورهم سنة في في تكفانسو سنة كفان كذوها كفان الله كي أيكي نقول كذتو سنة في تناسو كفان نظمة نظمة كفان الله نايكي على حقوق ربهم واقفون مع أزواجهم سنة تعدد شوقهم ومواجبهم فعنين بها عن حق الله ومراده يا إسا Hmm?